Hausawa Top TV tashar al'umma. A dangane da batun kama Ado Gwanja da Safara'u da kuma Mr. 442, gwamnatin jihar Kano ta tsaida matsayarta kan wato batun waɗannan mawaƙa guda uku. wanda hukumar ta ce fina-finai ƙarƙashin jagorancin Ismaila na Abba Afa Kallahu a yanzu za ku ji matsayar da suka tsayar akan batun waɗannan mawaƙa a Ado Gwanja Mr. Fofotu da kuma Safara'u. Masu saurare kanin rahoton ku saurara sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi kan batun kama su Safarau, inda Mr. Fofotu ya ce ƙarya ne ma ba aiki masu da takarda ba wai domin neman su. Inda a yanzu shugaban hukumar ta ce fina-finai ya yi wasu maganganu akan wannan lamari. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai a halin da ake ciki sati biyu da suka gabata ana ta dambarwa ne akan batun wakar da ado gwanja ya saki wato chas wadda lamarin da ya janyo ake neman sa, aka ce wai wakar ta saba wa tsarin wato tarbiyya ta al'umma wakar waka ce ta ɓata tarbiyya wanda wannan ne ya sanya aka shigar da ado gwanja sammaci ana buƙatar ganinsa wato akan waccan waka ta cas wadda aka hana shi fitar da wakar kuma ƙarshe ya saki wakar haka zalika mr fofotu da safara'u waɗanda suka kasance su dama ɗalakan an san waƙoƙinsu waƙoƙin batsa ne duk wanda yake jin waƙoƙinsu ya san kawai waƙar batsa yake saurara domin kuwa kalami ɗaya biyu sai ka ji batsa ciki wanda hakan ne ya sanya su ma suna daga cikin waɗanda wato gwamnatin jihar Kano wato ta tsaye da matsaya a kansa a yanzu akan batun su gwamnatin jihar kano ta bayyana matakin da ta ɗauka a game da wato maganar waƙarwar wato ta ado gwanja da waƙoƙin da wato da waƙoƙi da bidiyo da mawaƙan nan wato su safara'u da mr fofo ke yi wato suke saki a social media shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗabi'a wato ta jihar kano malam ismaila na abba a fakallahu shi ne ya bayyana matsayin hukumar wato ko mu ce gwamnatin wato a wata hira da ya yi wato da mujallar fim akan wannan batu na safara'u da ado gwanja da kuma mr a hirar da aka yi da shugaban hukumar afa kallahu ya ce hukumarsa ce ta farko wurin ɗaukar mataki kan wato gwanja wato tun lokacin da wani lauya ya aika masu da takarda mai buƙatar cewa su dakatar da ado gwanja da sakin waccan sabuwar waƙa tasu ta cas. lokacin da lauyan suka rubuto korafin sun rubuto wa hukumar ta ce fina-finai lokacin da aka tura wa ado gwanja takardar sammacin kiran nasa sai aka ce ai yanzu haka ma yana hanyar zuwa Ghana ya bar ƙasar nan. Lokacin da aka kai mai wannan takarda sai aka bar saƙon cewa idan ya dawo a gaya masa hukumar ta ce fina-finan tana neman sai zo. Sannan kuma aka sanar da shi ya dakatar da sakin wannan waƙar tasa wato ta cas saboda akwai ƙorafi da aka shigar a kanta. Wannan shine wato abin da muka tsaya wato da shi a wannan lokaci wato kan batun ado gwanjan amma mun samu labarin zuwansa ƙasar ghana sai da daddare ya saki wannan waka ba bisa umarni ba kuma an gaya masa an dakatar da shi kar ya saki waccan wakar kan wato korafin da aka shigar amma kawai da shigarsa ƙasar ghana sai ya saki wakar don haka wannan matakin da muka ɗauka kenan dangane da wannan dama kuma wato ita hukuma mataki-mataki ce daga wannan za a ɗauki mataki na gaba dama kuma wato muna shirin ɗaukar mataki don ganin an kare kuma mu tsirar da mutuncin mutanen jiharmu ta kano tunda wato hurumunmu ne wato a kano babu shakka dai a halin yanzu a dogonja kamar yadda kuka gani bidiyonsa suna gabata yana ƙasar ghana yana gabatar da wasu ayyuka wato na gayyatarsa da aka yi amma kuma har yanzu hukumar ta tace fina-finai tana jiransa da zarar ya zo kamar yadda ya amsa gayyata zai karaso a kan wannan batu wato na wannan waka sai dai kuma wani abu da ba a sani ba an dakatar da shi kar ya saki waccan wakar kan waccan korafi sai gashi kuma a dogon ja ya saki wakar shin wannan hukunci kenan yanzu za a ɗauka a kan sa wannan sai abin da hukuma ta tattauna yayin da ya dawo shugaban hukumar ta ce fina-finan a ɗaya ɓangaren kuma da yake magana kan lamarin safiya yusuf wadda aka fi sani da wato safara'u ta kwana casa'in wadda take safa a yanzu da kuma mubarak abdulkarim wanda kuka fi sani da mr fofoto shugaban tace fina-finan wato hukumar ce fina-finai da ɗabi'ar ya ce su su safara'u mun gayyace su amma sun ce ba su san da wannan gayyata ba amma mun yi wato hira da gidan rediyon freedom mun kai masu open invitation wato buɗaɗɗiyar wato gayyata kuma mun ce su zo akwai waɗannan waƙoƙi da irin waɗannan abubuwa da suke saki wato na rashin ta ido wato bi ma'ana na rashin kunya da fitsarinci ba don wani abu ba. kuma kamar shi shugaban nasu wato mr 442 ya nuna cewa ba a gayyace su ba amma in an gayyace su za su zo kamar yadda wato ya fitar da wani bidiyo yake rantsuwa da allah cewa ba a gayyace su ba batun da hukuma take yi cewa ta turo masu da takarda san wannan magana karya ce shi bai ga takarda ba sai shugaban hukumar ta ci fina-finan a yanzu ya ce to kuma wato mun ba su ofin invitation din mun tura masu takarda tunda wato suka faɗa cewar ba a gayyace shi ba wato muka faɗa a gidajen rediyo muna neman su kuma 'yan gidan rediyo bayan waccan magana da wato shi mr fofotu ya ce ƙarya ne ba a gayyace su ba sai suka gayyace mu muka zo aka yi balansin sai mu ma muka ce wato ga matsayar mu muna ƙara ba su goron gayyata a fakallahu wato ya bayyana manufar hukumarsa cewa ba wai hukumarsa tana nufin ta kama mutum bane ba bisa ka'ida ya ce ba burinmu bane ba mu kora ko mu ɗaure mutum wato don wani abu burinmu ne mu ga cewa mun kawo tsabta da gyara akan waɗannan abubuwa na adabi wato kan wato abubuwan da suka dace. a kawo gyara kan abubuwan da ba su kamata ba a kawo wanda suka kamata musamman waƙe-waƙen nan wato da ake yi da sauransu saboda duk wanda wato ya ga wannan abu yadda yake babu wanda zai bar waɗannan abubuwa yadda suke tafiya dole a ce an yi waɗannan gyararraki wato da sauransu akan abubuwan da suke wakana wannan shine abin da aka yi babu shakka dai abin da wato shugaban hukumar tace fina-finai da ɗabi'a na jihar kano ismaila na abba afa kallahu yake faɗa abubuwa ne na duba domin idan aka bar su safara'u da mr fofutu suka ci gaba da gabatar da waɗannan abubuwa da suke gabatarwa abin ba zai haifar da ɗami ido ba tabbas tarbiyyar 'ya'yan jihar kano za ta tarwatse a yanzu idan ka biyo layi kwararu-kwararu sai ka ji yaro wato yana waƙar batsa ta Mr. Fufutu amma bai san me yake cewa ba sai ka ji yaro ɗan ƙarami bakinsa ma bai daɗe da buɗewa ba amma idan ka wuce za ka ji yana wash bayana ga ciki ga goyo irin waɗannan abubuwa bai kamata a ce a bar su suna wato yawo ba to a saurare wannan shine dai rahoton da muke ɗauke da shi kan matsayar hukumar tace fina-finai wato kan batun sa'a Gwanja da mr fofutu da safara'u a kan batun gwarfanar da su a kan wancan ƙudiri da aka fitar da takarda ana neman su zo a yanzu dai Ado Gwanja, idan ya daga ghana zai je wajen hukumar domin tsaye da matsaya a kan wato batun korafin da aka shigar da shi ce ga su kuma mr fofutu da suka ci ba gaice su ba yanzu hukumar ta ce fina-finan ko mu gwamnatin jihar kano ta tsaye da matsaya kan ƙara ba su goron gayyata da cewar ana neman su a yanzu a idan duniya afa kallahu ya fito ya ce yana neman su saura kuma yanzu su ce ba a gayyace su ba shin za su zo ko ba za su zo ba masu rare mai ra'ayinku akan wannan batu mun gode